Wannan shine karon farko da mayakan Boko Haram ke garkuwa da mutane a jamhuriyar Nishar tun bayan da kungiyar ta fara kai hare-hare a yankin Difa a shekarar 2015, abinda ke nufin kungiyar ta fara canza salon yaƙi. Dalili kenan da a wata sanarwar da suka fitar kungiyoyin mata a ƙarƙashin wani ƙawancen MRDFN suka nuna juyayi a kan wannan al'amari da ke faruwa a wani lokacin da rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi ke ikirarin karya lagon ƙungiyar ta Boko Haram. Madam Alin Chamago na daga cikin shika-shikan MRDFN. Yau muna baƙin ciki, muna kuka da hawaye da abin da ya samu a cikin garin wannan na Ingalewa. A wurin aka samu yara tara aka yanka su yankan rago. An kama mata talatin da uku da 'yan mata guda shida an tahi da su. har yau ba amo ba labari bayan sati shida da wannan abu ya faru har yau bamu ji labarin komi ba saboda wannan ne muna so mu san a ina suke cikin wani hali suke kuma yaushe ne ya kamata a je a kwato su wanda aka hidda shi daga cikin iyalin shi aka raba shi da eh, mijin shi aka raba shi da yaran shi wani an kashe nashin ma ba a san halin da suke ciki ba. A dangane da wannan magana ta sace mutanen Ingalewa shugaban kasar Nijar a jawabinsa na ranar biyu ga watan Agusta ya buƙaci askarawan ƙasar su gaggauta ɗaukar matakai domin ceto waɗannan mata da yara don mayar da su gidajensu. To amma kasancewar mako biyu bayan umarnin na Isu Muhammadu ba wani sabon labari ya sa ƙungiyoyin matan MRDFN kiran gwamnati ta ƙara jan ɗamara. Matan difa mu har gobe muna tare da su tun da wannan abu na boko haram ya samu ba su da kwanciyar hankali wasu matan ana sa su a ɗarma musu jigida su ta yi cikin jama'a su kashe 'yan uwansu ba da ransu yana so ba muna kira ga gwamnati matsalar wannan da ake ciki ta matan wannan da yara samari matasa da aka kama da 'yan mata a san hanyar da za a yi a kubutar da su daga halin da suke ciki muna kira ga musamman ma 'yan hula mata da 'yan hula matasa wannan yakin namu ne gaba daya a yadda wannan batu na satar mata da yaran ingalewa ke daga hankalin jama'a ya sa kungiyoyin kawancen turnon lafash a wata rubutacciyar sanarwar da suka rarraba wa manema labarai suka nuna damuwa a game da yadda irin wannan ɗanyen aiki ke wakana a jamhuriyar Nijar. Sabili kenan da suka yi kiran hukumomin wannan ƙasa su hamzarta nemo waɗannan bayan Allah ta hanyar amfani da na'urorin zamani makamantan waɗanda aka yi amfani da su har aka gano 'yan sandan nan goma sha ɗaya da suka yi ɓatan kai a hamadar Sahara a kwanakin baya in ji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.